الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara kan a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a Sheikh Abubakar Imam shekara Allah ya kansa hannu. a wannan yammaci na 11 ga akali ko 11 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 miladiyya muna nan a cikin sura mu mai albarka suratul baqara wanda jiya mun karanta aya ta 213 fadin Allah ta'ala kana nasu ummatan wahida wanda nace akwai dan karin bayani kafin mu ci gaba da tafsiri amma da da ƙaran ma sai karanta mana aya arma bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه نعم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma ce guda ɗaya al'umma guda ɗaya malaman tafsiri sun yi maganganu ya kai wajen guda bakwai musamman idan karanta tafsirin ibn ashu a at-tahrir wa at-tanwir idan karanta littafin ma'alimut tanzil na na al-bagawi da kuma fatul qadiri da sauran littafin tafsiri wajen ayyana waɗannan annas din malamai sun yi maganganu sun kai wajen guda bakwai amma dai maganganu guda biyu su ne suka fi shahara magana ta farko cewa waɗannan mutanen sun kasance da akan shari'a sun kasance akan shari'a malaman tafsiri suka ce ana ƙaddara wata kalma da ta bayyana a cikin suratu yunus وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف wannan fahtalafu din ana dauko ta a sata a daidai in zaka yi tafsiri kana nasu ummatan wahidatan fahtalaf kaga idan ka dauki wannan fasara din Allah ka shawo ni in ka dauki wannan fasara abinda wannan fasara take nunawa jacin sun kasance akan shari'a daga baya sai suka saba mana suka saba wasu suka tsaya akan shari'a waɗansu suka karkace to daga nan ne fa ba'atha Allahu na nabiyyin mubashirin wa mundirin sai Allah madaukin sarki ya aiko da annabawa masu bushara masu gargadi yadda karatun aran ba ya kara wa mubashiri amma mubashirin wa mundiri. muna gane ha to akan wannan magana ne Abdullahi dan Abbas yake cewa كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق زامن واتو عبد الله بن عباس yake cewa mutane sun kasance tsakanin annabi Adam daga lokacin da annabi Adam ya bayyana zuwa annabi Nuhu to an samu karni karni guda goma jama'a jama'a guda goma dukkansu suna kan shari'a fahtalafu daga nan ne sai aka samu sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundirin sai Allah ya aiko da annabawa masu masu bushara masu gargadi malam yace wa kaza hiya fi qira'ati Abdullah ibn ah, ah, Abdullah ibn Mas'ud kana an-nasu ummatan wahidatan fahtalafu kuma yazo ikrar Abdullah ibn Mas'ud kana an-nasu ummatan wahidatan fahtalafu to mun kalli wannan kaga suna kan shari'a ne daga baya suka samu sabani to wasu daga cikin malamai sai suka ce a'a sun kasance ne akan kafirci wanda ake magana a kansu sun kasance ne akan kafirci kanu kuffaran fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa mundirin mutane sun kasance da kafirai ne shine fasarar aya sai Allah ya aiko da manzanni masu bishara masu gargadi li'annan nasa kanu ala millati adam hatta abadul asnama wanda asali da mutane akan wato shiyar annabi adam suke har suka zo suna bauta ta gumaka fa ba'atha Allahu ilaihim nuha sai Allah ya aiko da annabi nuhu fa kana awwal rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard shine farkon manzon da Allah ya saukar da shi zuwa ga mutanen duniya to kaga wannan sun fassara da annas da mu'minai amma suna kaddara kamman faktalaf wasu sun fassara annas da kafirai amma anan babu takadirin kalmar faktalaf wannan su fassara da suka fi inganci a daidai nan to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan annabawan da ya aiko wa anzala ma'akum alkitab sai ya saukar a tare da su alkitab wannan al'adiyya ce ko alif da lam da take magana akan jinsiyya ma'ana jinsin littafan wannan an bashi attaura wannan an bashi injila wannan an bashi zabura wannan an bashi kaza shine kowane annabi an saukar da littafi a tare da shi bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas dan ya hukunci a tsakanin mutane to waye zai hukunci a tsakanin mutane wanda suka ce littafi saboda ana maganar littafi ne aka ce li yahkuma bainan nas wasu kuma suka ce a'a dukkan annabin da aka bawa littafin shine li yahkuma bainan nas wasu kuma suka ce a ana nufin Allah da ya saukar da littafin ya saukar da shi ne liyahkuma bainan nas muna gane ha kuma bainan nas fi makhtalafu fufi. dan ya hukunci a tsakanin mutane akan abin da suka yi sabani ya ce ga daidai kai sabanin ka aje shi wannan ma aje shi ga daidai din nan kuma da haka ake iya fahimtar addini duk sabanin da kuke gani a duniya wannan ya ce kadiriya wannan ya ce tijjaniya wannan izala wannan kaza to ba rigima ba tashi hankali a ɗauko kowa ya ɗauko abin da yake kai na addini wanne ne qur'ani yake goyon baya wanne ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake goyon baya muna gane ha liyahkuma bainan nasi fi maktalafu fi wa maktalafa fihi ba wanda ya saba a cikin sa shiwa wasu kace musulunci wasu kace littafi wasu kace annabi muna gane wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda suka saba game da shi sai waɗanda aka bawa shi shi mai littafi bayan an ba su littafi min ba'di ma ja'alhumul bayyinat bayan hujja bayyananniya ta zo musu sai suka saba suka kibin hujja din baghyan bainakum saboda zalunci saboda hasadar da ke tsakaninsu Allah ya ce fahadallahu ladina amanu sai Allah ya shirye da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi min alhaqqi Allah ya shirye da su a cikin abin da suka yi sabani din sai Allah ya shirye da su zuwa ga abin da yake shine gaskiya bi idnihi wasu suka ce bi ilmin lahi wadansu kuma suka ce bi amrillah ma'ana sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da suka yi sabani ya shiryar da su zuwa ga mai abin da yake daidai daga cikin wannan sabanin nan bi ibnihi da umarninsa malamai sun yi magana akan menene Allah ya shirya da su zuwa gare shi wasu daga cikin malamai suka ce musulunci saboda su ba su yadda sun yi addinin musulunci ba sai aka shiryar da su zuwa ga musulunci da daidai wasu kuma suka ce a'a ana magana ne da nasarawa da yahuda na zamanin annabi sallallahu sun gani a littafin cewa ga annabi sallallahu kuma gaskiya ne amma sai ya zanto cewa amma sai ya zama ba imani da annabin ba amma sai musulmai suka yi imani da shi kaga Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da su suka yi sabani tunda su basu ba annabin ba su waɗannan sun ba annabi muna gane ha wanda da cikin malamai suka ce ana magana ne akan wato musulunci Allah ya shirya da su zuwa ga musulunci ko Allah ya shirya da su zuwa ga annabi wasu daga cikin malamai suka ce ana magana ne ma akan kwanaki dukkan al'umma ta so ta dace da ranar juma'a amma ba wata ta dace da wannan ranar juma'a saiwa sai al'umma musulmi saboda hadisin da ke cikin bukhari da muslim sallallahu sai wasallam yake cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu na ƙarshe a zuwa duniya amma muni na farko gaba gaba a ranar alkiyama nanu awwalun nas dukhulan aljanna mu ne farkon mutanen da za su shiga aljanna bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa an ba su littafi kafin mu wa utinahu min ba'dihim mu kuma an ba mu namu littafin bayan su fa hadana Allah limaktalafu fihi min alhaqq bi idni sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga abin da suka yi sabani a gare shi na gaskiyar sai Allah shi da mu zuwa gare shi bi ibnihi da umarninsa fa hada yawmul ladhi ikhtalafu fi wannan ita ce ranar da suka yi sabani a cikin ta fa dana Allah lahu sai Allah ya shirye da mu ga wannan shirya. fan nasu lana fihi tab'un din mutane masu bin ne akan wannan lil yahudi sai ce fagadan lil yahudi ma'ana wannan rana ita ce ranar juma'a mu Allah ya shirye da mu don mu more ta amma sai ce fagadan lil yahudi gobe ta yahuda ce ita ce mai asabar sannan wa ba'du wa ba'du gadin lin nasari wa gadin lin nasara sannan kuma abin kwanan da zai zo bayan gobe kuma na nasarawa ne ma'anar ranar ita ce mai falalar ranar juma'a sai Allah ya shirya da mu zuwa gare ta wasu malaman sun fassara فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه da cewa ranar juma'a ake magana amma ana magana umumin addini ne gaba daya Allah ya shirya da Musulmi zuwa gare shi Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratul mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ta tafarki madaidaici min khalqihi daga cikin halittunsa walahu hikmatu wal hujjatul baliga Allah yana da hikima yana da hujjoji isassun hujjoji idan mun kalli wannan ayar za mu kalli cewa duk wani addini da ɗan adam zai yi zai jira ne annabin da aka aiko masa ya zo masa da wannan addini shi kuma addinin annabin in zai zo masa sai ya zo masa da littafi shi sa Allah ya ce da annabi sallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kaga an bashi littafi dan yayi bayani to da haka da abin da ake yin addini shine da littafin da aka bawa annabi da ko bayanin da aka yi da annabin zai yi duk addini za ka yi zama littafin annabin ne ya faɗa ko bayanin annabin ne ya faɗa muna gane ha to sannan kuma duk lokacin da aka yi saɓani in addinin gaskiya ne to in aka yi saɓani ba inda ake zuwa warware shi sai ina sai cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula ulil amri minkum ya أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول أن دوك إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كي الله دا كي من زن الله صلى الله عليه وسلم دا وأولي الأمر منكم da majibinta al'amura daga cikin wanda tafsirin da malamai suke wannan shine al'umara wal ulama majibinta al'amuran ko dai su zama malamai ko kuma su zama shugabanni na mulki in ka duba za ga gurin Allah sai aka ce a atiyullah saboda yana da da'a mustaqilliya tashi gurin annabi sai salama aka ce wa atiyur rasul amma ulul amr ba a ce wa atiyul ulul amr ba kuma a gaba sai Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kaga ba za ka yi ja'ida da Allah ba ba za ka ja ja da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma al'ulul amri wanda su ne al'ulama wal umara duka za ku iya yin ja'in ja da su shugaba ya ce ayi kaza a ce a'a wannan ya saba wa ka'idar addini saboda aya kaza da hadisi kaza ko malami ya ce kaza addini ne a ce makalla wannan ba shi bane addinin addinin gashi inda Allah ya ce ga inda annabi ce duk za a yi wannan shi kuma idan an musa haka su al'umara ɗin wani ulama ba za su yi girman kai ba don Allah ta yi faru ila Allah war rasu kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai a koma cikin Qur'ani da hadisi kamar yadda Ibn kasir da wasu malamai suka faɗa a duba shin wannan maganar waye magana sai ayar alqur'ani take goyon baya waye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake goyon baya idan aka duba aga cewa wannan ɗalibi ko wannan mabiyi ne yake dace da ƙur'ani da suna sai a dawo kan hanyarsa ba wai ana nufin a ce wai gaskiya tana gurin kawai shugabanni da malamai ba ne, a haka ake tunani amma suna iya yin kuskure su din suna iya yin kuskure malami zai iya zuwa ya faɗar abin da yake ka iya mai gyara a ciki sai na abokar wata ran wata mata ta zo ta ce masa jikanta ya rasu menene gadanta sai na abubakar ya ce baki da gado abdullahi ibn rawaha ya miƙe ya ce a'a ina nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta bisi sai na abubakar ya ajiye wannan fito ta sai dauki ta abdullahi ibn rawaha din da ya fi shi kima ya fi shi daraja wanda ya ce ka'idar addini akwai kisa da ake kawo ta imam malik duk da wani malami zubdan da ya rubuta wani littafi al-mashhur min ad-da'if wa yughni an ya ce kissa ce da bata inganta ba amma da asalin kissa ana danganta ta zuwa ga Imam Malik cewa Imam Malik ya ce ba sai an tsatsefe yatsun kafa a laula ba al Abdullahi ibn Wahab ya koro isnadi yace gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsefe yan yatsun kafarsa da wannan khinsir daga nan malin ya ajiye waccan fato ta sai dauko wannan yana aiki da ita inda malamai na cewa wannan hadisi ne da'ifi saboda hadisin mustawrid ya isa zama hujja a wannan babin wajen tsetsefe in yatsun kafa abin da dai nake so na kai zuwa gare shi shine shine mu fahimci cewa ko mutum ya fika karatu to Allah na iya baka wani ilimi a wata gaba da la'alla wani lokacin zai wahami la'alla wani abin zai faɗi wani abu ba daidai ba wanda kai kuma kai ne zaka dabbahar da shi wannan shine addini bayan kan ce mutum malamin ka bane shine duk abin da ya faɗa daidai ne a'a kai ma ka ringa karatu ran ne faɗi ba daidai ba sai ka je cikin ladabi sai ka gyara masa wannan yace sunna wannan yace hanyar salaf muna gane ha Shakul Albani hadisin kiran sallah a hagu da kama a dama duka ba inganta ba idan an haifi jariri za a mai khutba akwai kiran sallah a dama a mai a abu duka bai da ya inganta wani ɗalibinsa sai ya ce mai wannan hadisin da ne sai albani ya shiga bincike ɗalibin ya gaya mai illa ɗaya shi kuma sai da ya gano illar da za a iya ba'afa hadisin kamar guda biyu in ya haɗa nawa kenan uku daga nan ya ƙaru da wannan ilimin amma asali ɗalibin sai nuna mai cewa hadisin yana da illa muna gane ha shine fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul muna gane ha to da haka dai wannan shine abin da ya shafi sabani cikin addini to Allah ya nuna mana cewa za abu ne zakai addini ne ta littafi da harshen manzo wanda aka yi kuma. in kai yi jani ja kuma kuma da shi zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki ce Allah ta'ala ya shiryar da mu sai Allah ta'ala ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن إن نصر الله قريب نعم الله تبارك وتعالى yace da sahab yace da annabi sallallahu alaihi wasallam da da sahabbansa yace am hasibtum an tadkhulul janna shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai walamma yatikum mathalul ladina khalu min qablikum irin misalin abin da ya wa waɗanda suka zo kafin ku na jarrabawa bai zo uku ba kuna nufin za ku shiga aljanna haka ba tare da an jarrabe ku ba Allah ce masalhumul ba'sa wa darra talauci da cututtuka sun same su a hanyar Allah wa zulzilu an girgiza su da jarrabawa hatta ya kular rasul har sai da shi kansa manzon yake cewa walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi suke cewa mata nasrullah suna gaya wa juna cewa wai yaushe taimakon Allah zai ba Allah ya ce wala yansurun Allah mun yansuru ba Allah ba ya ce in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ba ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya ce kataballahu la aglibanna ana wa rusuli ya ce inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad duk ba Allah ya faɗi wannan ba da makamantin su to yaushe taimakon zai Allah ya ce ala ku saurara inna nasrallahi kare taimakon Allah yana kusa da taimakon Allah yana kusa da to idan mun kalli wannan ayar tana nuna mana irin wahalhalun da mutanen da suka gabace mu suka sha akan wannan addini kuma dama ka'ida Allah sai yayi jaraba kuma Allah manzo Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda yafi kowa samun tsananin jarabawa sune annabawa sannan sai wanda suka biyo su a imani sai wanda suka biyo su a imani gwargwadon imanin gwargwadon jarraba da Allah ne ba cikin hadisin Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan ahabba Allah qauman ibtalahu in Allah yana son mutane sai ya jarrabe su to nan ma Allah ya ce kuna tsammanin za ku shiga aljanna alhali abin da ya misalin abin da ya je waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin Bukhari da tsanani ya yi tsanani a garin makka tsanani ya yi tsanani sai suka je suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah ala tasira lana ala tad'u Allah lana shin ba za ka nema mana taimako gurin Allah ba ba za ka roƙa mana Allah ba wannan bala'in da kafirai suke sa mu fita daga ciki da wannan talauci da wannan cututtukan da suke damu mu fakala sai annabi ya ce inna man kana qablakum lalle waɗanda suka zo kafin ku kana ahaduhum yudau al-minshaq ala mafriq ra'si za a je a samu ɗaya a cikin saɗa ko zarto a dora tsakiyar kansa saboda yi imani za a dora wannan zartin ana yanka shi fa yakhlusu ila mai, sai wannan zartin daga kansa ya zo har zuwa kan digadigansa an tsaga shi la yasrifuhu dhalika an dini amma wannan ba zai sa ya bar addininsa ba ya yadda ya mutu a cikin wannan jarabawa don ya shiga aljanna sannan ya ce wa bi amshaqil hadidi ma baina lahmihi wa 'azami za kuma ka samu wanda za a zo a ringa samun kum na na karfe saboda ya imani a ringa caje tsakanin namansa da kashinsa a ringa taje tsakanin namansa da kashinsa amma la yasrifuhu dhalika an dini wannan ba zai sa ya bar addininsa ba ka karshen jarabawa kenan to kuna tsammanin za ku shiga aljanna ba tare da misalin irin wannan ya zo muku ba ba tare da irin misalin irin wannan ya zo muku ba manzo Allah ya ce wallahi lai timmanna Allahu hadal ya yace wallahi sai Allah ya cika wannan al'amari wani al'amari shine addinin musulunci hatta yasira rakibu min san'a ila hadramaut har mutum zai iya tafiya daga san'a har zuwa hadramaut a lokacin ba wanda ya sai shiga gurin amma Allah zai wato zai wanzar da wannan addini ya kuma sanya amincin da mutum zai to daga sana'a ya zo maut la ya kafu illallah ba abin da yake tsoro in ba Allah to sai Allah madauki sarki yayi jarrabawa shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna alif lam mim ahasiban nasu an يكرهوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله تعالى يقول سورة العنكبوت سوى ألف لام ميم ɗaya ce da cikin surori guda shida da aka buɗe shi da alif lam mim abinda malamai ke cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi dalik Allah shine wanda ya fi sanin me yake nufi da wannan saboda wannan abin da ake faɗa wata rana muna muna makaranta akwai wani garbi a makarantar mu ka san wani suna cewa wai garbi mai gardama shiga aljanna saboda gardawa akwai shigartaka shigar da duk abin da ya ga dama zai faɗa kuma duk abin da ya ga dama zai yi idan an ce mai kaji tsoron Allah ya ce a ku ai ba ku da wayo ba ku san wannan kurmin bakin baran da Allah zai fassara shi aljanna kila ma sai ni zai ce fara shiga aljanna kafin ku <laughs> wajen da Allah bai fassara ba to an je lahira za a ce shi zai fara shiga aljanna kafin kowa wai duk wannan kurabun baki guda guda 29 Allah ya ce alif nan jami'a a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna shin mutane suna tsammanin kawai Allah ya kyale su ba jarabawa kawai dai sun ce sun yi imani sai a yarda da imanin ba za a jarraba ka a ganka ba Allah sai ya ci ya faɗi wata magana ya ce kawai suna so su ce sun yi imani wa hum la yuftanu alhalin ba a jarraba su ba Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim wallahi haqiqa mun jarraba wanda suka zo da kafin su me yasa Allah ya jaraba fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu nan abin da yake nufi bayyanarwa dan Allah ya bayyanar da wanda suka yi gaskiya a cikin imani wala ya'lamanna al-kadhibin kuma dan Allah ya bayyanar da masu imanin ƙarya a cikin imani wani imanin sa na gaskiya ne za a jarraba shi in dai abu ya zo sai an yi jarrabawa ya ishe ka misali hadisin hadisin Suhaib bin Sinan rumi riwayat Muslim hadisin Rabbil gulam kaga da yadda ya faru da Rabbil gulam wani sarki ne yana da mai tsafi amma sai ya tsufa mai tsafin ya sa a tura yaro dan a ringa koya mai dan ya ci gaba da yi wa sarki tsafi zan bayar a gurguje shi wannan yaron a hanyar ta zuwa ya koyi tsafi yana ganin wani malami sai ya tsaya ya ji wa wa'azi sannan ya je gurin malami in ya baro gurin mai tsafi sai ya tsaya jiwa jisan sannan ya je gida da haka sai ya zama abun zargi a gida abun tsarki a gurin mai tsafi sai malami ya koya mai dabara ya ce in ka je gurin mai tsafi mai koya ma tsafi a latti ka ce a gida ka tsare ka in ka je gida a latti ka ce mai koya ma tsafi ne tsare ka to ana cin haka yaro yaro yana tsakanin mai tsafi da malami to kawai sai wata rana wata dabba ta tare mutane hanya ta hana kowa wucewa yaron nan ya ce to na gode wa Allah yau zan gano da malami da mai tsafi wa Allah ya fi yadda da al'amarinsa da aka yi ɗauki dutse ya ce ya ubangiji in dai al'amarin malami ya fi soyuwa a gare ka idan na jefi wannan dabbar ka kashe ta mutane su samu hanya yana jifa ta mutu mutane suka samu hanya yaro yana zuwa gurin malami ya gaya mai ga abin da ya faru ya ce to yi kafi ni karama ashe duk girman shehi za a iya samun ɗalibinsa kuma ya fi shi karama ba zai ba ce wai shegi daga shi sai ƴaƴansa su ne masu karama sauran kuma duk ba karama ba za a yi wannan muna gane shi sa a musulunci za ga mutum ya haddace qur'ani amma ɗansa bai haddace ba ko ba yi sai ga wani bai haddace alqur'ani ba amma ɗansa ya haddace saboda Allah raba ni'imar yake zuwa ko ina ba zai yi a ce wa'annan su ne kaɗai masu karama ba su waɗannan kaɗai kullum da shi da babansa da 'ya'yansa duk kawai sai dai abu masu karama ba zai ba to da haka yaron nan sai malamin nan ya ce masa amma fa in an gano sirrinka kana da wannan karama to kar nuna ni wata rana wazirin sarki makaho sai wannan yaron suka yi magana da wazirin sarki cewa ya yi imani da Allah shi kuma zai mai addu'a Allah ya damu da idansa kawai ya mai addu'a sai ido ya dawo wazirin sarki zo zauna a majalisa da ido biyu sarki ce man radda ilaika basara wa ya dama da wannan idan naka ya ce ubangiji na ne ya ce awalaka rabbun gairi shi dama kana da wani ubangiji bayan ya ce rabbi wa rabbu kalla ya ce ubangiji na ubangijin ka Allah shi dawo da wannan gida daga nan aka fara samun waziri daga nan ya nuna yaro yaro ya nuna malami aka halakar da su shi kansa yaron aka yi muhawala akan a halakar da shi a kasa aka kai shi cikin kan dutse katin dutse za a wurgo shi bayan an hau sama ya ce Allahumma finihim bima shi'it ya ubangiji yi mun maganinsa da abin da kaga dama dutse ya girgiza mutane suka fado shi kuma yaro ya sauko ya tafiyarsa suka halaka sarki ya ce ya ina abokan da na tura ka su je su tafi da kai ya ce Allah ya isan mun da sharrin su da abin da ya ga dama sai aka ɗebo wasu aka ce ku je tsakiyar ruwa sai ku je tsakiyar ruwa akan jirgin ruwa ko kwale-kwale sai ku tsoma shi a cikin ruwan ku juyo ku tafi da suka tafi da shi take kero sai addu'a ce Allahumma kfinihim bima shi ya ubangiji yi min maganin su da abin da ga dama wannan kurkur din jirgin ruwan girgiza suka fada ya dawo ya kawo shi bakin gaba ya dawo gurin sarki ya ce ina mutanen ka ya Allah ya mun magani su ya ce ga ba za ka iya kashe ni ba in kana so ka kashe ni kaga zai zai tadhiya zai sacrifice sai ce in kana son ka kashe ni ka tara mutane a farfajiya ka daure ni ka dauko kibiya daga cikin jakakkwari man kwa wannan kibiyoyi na ka sa shi akan bakana in za ka harba ka ce bismillahi rabbil gula yana yi ko yana cewa bismillahi rabbil gula sai mu sami yaro ana yaro sai faɗi ya mutu to mutanen gari sun san an yi muhawala an yi attempting ya zanto cewa an kashe shi amma an kasa an je sama an yi kaza an yi waye duk an kasa amma abin mamaki gashi ana ambatar rabbul gulam kawai ga yaro ya mutu da haka mutane suka ce to rabbul gulam gaskiya ne da haka amanna bi rabbul gulam mutane suka ce sun yi imani da ubangijin yaro wannan system ne wani wani dabara ne na da'awa ya san in dai an yi haka mutane ya su imani shi kuma ya yi shahada to daga nan kaga da malami da waziri da suka yi imani ba an jarrabe su ba to su ma waɗannan da suka da suka musulunta suka ce amanna bi rabbil gulam sarki sa ka hada katar rabi'a kunna wuta aka ce duk wanda bai yi ridda ba a wurga shi ciki haka mutanen aka ringa jefa su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sai da ya rage wata mata ta da ya gane soyayyar uwa da ɗa matar ita ta gamsu ta mutu akan imani amma sai ta tuno da ɗanta a bayanta da ta tuno da ɗanta sai ta ɗan dawo da baya kawai jinjiri a ranar yin magana yace isbiri ya ummahu fa innaki ala alhaqi yace mahaifiyata ki hakuri akan gaskiya kike kawai mu fada kawai sai suka fada shine Allah ya ce qutila ashabul uqdud qutila ashabul uqdud annar zati waqud idh hum 'alayha qud wa hum 'ala ma يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الله تبارك وتعالى وما نقموا منهم بارل في سكي suka je suka haka wannan mutum suka ringa zefa a ciki illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai dan sun yi imani da Allah wanda yake al-aziz mabuwayi alhamid abun godewa wannan shine laifin su to in dai zaka yi imani za a jarrabe ka shi yasa wannan da'awar idan ka shige ta zaka ji maganganu kala kala wani zai ce ma ai ba dan Allah kake yi ba bayan ba halin san zuciyar kowa sai Allah wani zai ce ai kana da ilimi kana da girman kai wani zai ce kaza ne wani zai ce kaza ne magana sai iya wanda kace amma kai godiya da zaka yi wa Allah da Allah ya dora ka akan wannan hanyar kuma ya tabbatar da kai akan ta to da haka inda an yi imani to sai Allah ya jarraba malamai da dama sun yi magana akan wannan aya cewa wai akan me ta sauka wasu malamai sun danganta wannan ayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi sa su malaman suke cewa wannan ayar ta sauka ne akan yakin Uhud wasu daga cikin malamai kamar kamar Ata yace lamma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu almadina yayin da manzo Allah shiga garin Madina shi da sahabbansa ishtadda alaihim ad-dur sai aka wato sai aka tsananta cutuwa a tare da su li'annahum kharaju bila malin wa taraku diyarahum wa amwalahum bi'aidi al-mushrikeen saboda sun fito ba dukiya da aka tsanani sai musu yawa sun baro gidajen sun baro dukiyoyinsu a hannun mushrikai wa atharu ridallahi wa rasuli sun zaɓi yardar Allah sun zabi yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azharat al-yahud al-adawata li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kuma sai ga Yahuda sun tsananta kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gane wa sarra qaumun nifa wasu mutanen kuma suka koye munafunci to aka ce wannan ayat ta sauka ne akan haka wasu suka ce kuma a'a wannan ayar ai ta sauka ne a yakin azab gazwatul khandaq a wannan ta sauka saboda a can ma Allah ya ambaci wa zulji Allah madauki sarki ya faɗa cewa wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanaji wa tazunnuna billahi dununa to Allah ya faɗi irin halin da wannan suka shiga halin da mumine suka shiga da Allah maɗauki sarki ce runduna ta zo muku izja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha eh wannan da kisu da karanta lokacin da runduna ta zo muku sai muka aika musu da iska da wutar runduna dan ta taimake ku buganta ba wa kana Allah bima ta'maluna basira shine Allah ya ce izja'ukum min min fawqikum wa min asfali minkum wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa har wasu ka fara dan tunane tunane saboda tsananin da aka shiga shine Allah ya ce hunalika butulil mu'minuna wadannan da su Allah ya ce hunalika butulil mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a wannan khandaq din a wannan ahzab din anan ne aka girgiza mu'minai girgizawa mai tsanani to nan ma ka san Allah ya ce wa zulzil hunalika butulil a nan ne Allah ya jarrabu muminai wa zulzilu ya girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai yawa kaga jarrabawa ce wasu suka ce to a yakin khandaq aka saukar da wannan aya bari na faɗo ta latifa saboda mutanen da suke aran mumi da yawa na san an sun cewa kalmar hunalika qur'ani guda noci guda tara gaba da kalmar da hunalika Allah ya amfani da kalmar hunalika wanda ba allo ya karatu ba zai gane wata fa'ida nake faɗa ba amma duk wanda a tsangiya ya karatu zai gane wannan fa'ida ce mai kyau da haka hunalika guda tara ce ta fara daga cikin suratu ali imran hunalika da'a zakariya rabba muna gane daga nan sai wace sai suratu al-a'raf fa gulibu hunalika wa inqalabu daga nan sai suratu yunus hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat daga suratu yunus sai hunalika alwalayatu lillahi alhaq daga nan sai hunalika ah, da'u hunalika fugura. mana gane ha daga da'u hunalika fugura sai jundun ma hunalika mahzum min alahzab daga nan sai hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida sai wa khasira hunalika almubtilun sannan sai wa khasira hunalika alkafirun aka suke su tara bayan wannan ba wata hunalika qur'ani ka tafi kenan ko ba ka wara ma <laughs> to abin da nake so na ce shine wannan ayi, wannan wasu sun ce a ahzab ne shi yasa malamai suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari hirakul Herakl yake tambayar Abu Sufyan yace ma shin kuna yin yaki tsakaninku da Annabi sallallahu alaihi wasallam kala na'am sai yace eh muna yin yaki yace fa kaifa fa kaifa kanat al-harb bainakum ya ya yaki yake kasancewa tsakaninku mana waye yake nasara shi kadai yake nasara ko ku kadai kuke nasara sai yace a'a sijalan juyi juyi wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasara wata ran mu'min nasara muna gane yudalu alaina wa yudalu alai yudalu alaina wa yudalu alai wata ran yi nasara wata ran mai nasara kala kadhalika rusulu tuftala yace kamar haka ake jarrabar manzanni wata ran in sun yi nasara sun kai gaci wata ran sai a jarrabe su a wato ya zanto su ne ba nasara ba dan ya zanto cewa dan ya zanto cewa Allah ya jarrabe su muna gane ha dan ya zanto cewa Allah ya jarrabe su shi sa zaga a yakin a yakin Uhud an karya musulmi an ce wasu ciwo hatta annabi sallallahu alaihi wasallam an fasa mai kai an cire mai hakuri amma aran makaranta mana daga baya an zo an ce musu mutane ga sun sun taru za su kawo karo bambaki innan nasu ga jama'u lahum fakshawu alladhina qala lahum an الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم bayan an yakin ahzab an ji wasu ciwo an kashe wasu amma aka zo a gaya musu cewa ga mutane tun sun haɗa za su yaƙe ku inna nasa kaddama ulakum fakshauhu ku ji tsoro amma Allah ce fazadahum imana wannan magana sai ta ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu ma la da Allah ya zama wakilin daga nan Allah ya ce qalabu bi ni'matin min Allah wa fadli wannan yasa suka jiyo da wata ni'ima daga wajen Allah da falala ba wani abu mummuna da ya same su dama Allah ya kasance ma abuci falala da bai girma to da haka Allah zai jarrabawa matukar kayi imani Allah zai jarrabe ka da haka kan wani abu na damuwa ya same ka ka ɗauka Allah kyale kai a'a Allah yana jarraba mumini ne don ya bayyana da gaskiyarsa Allah yana jarraba mumini ne don ya ƙara yawan ladansa Allah yana jarraba mumini ne don ya kankare mai zunubansa kai Allah ba jarraba kuma sai ka tsoron sai ka sai ka tsoron rai duk wani abu mara kyau da zai same ka bai da ba damuwa a ciki manzo Allah ya ce har kaya da za ta soke ka sai ta zama ma kafara na wani zunubinka bakin ciki da damuwa sai ya zama ma kafara rashin lafiya ta sami ma kafara jarabawa kana da wadata Allah da kai yanzu baka da wadata kana da lafiya ka dawo baka da lafiya kana da kaza ka dawo baka da kaza kana da mulki ka dawo baka da mulki duk wannan Allah yana jarraba bayansa shi yasa yace idan ahabba Allahu qauman iftalahu in Allah na san mutane jarraba su yake ya radiya hurri rida duk wanda ya da jarraba da Allah ya masa to zai gama da yaddar Allah wa man sakhita falahu sakhtu duk wanda ya fushi kuma sai gama da fushin Allah ai Allah baya jarraba mutum sai ya kai kuma Allah ya ga ma zai jarrabe ka to shi sa nan suke cewa Allah da kansa yake cewa saboda tsananin da suka shiga hatta ya kular rasul akwai kira kuma hatta ya kulur rasul ko dai ya kular rasul asali a larabci yadda muka sani hatta tana cikin nawasi hatta tana cikin nawasi yar uwar allan idan kai ce a matakin farko shi daga da shi me me minawul wadu mai kawo allan idan kai to bayan sun kai ka ba akwai da yawa da za a koya ba lamu ta'lim ko lamu kai ba sababiyya hatta duk wanda suna ciki idan suka zo bayan fi'ili mudari suna mai da shi mai fataha wanda asali yana da rufa ne to sai aka karanta wannan kira'ar da hatta ya kula kaga wannan mun gane a larabcin mu na elementary cewa hatta idan ta zo bayan fi'ili mudari mai take masa fataha kaga hatta ya kula rasul wannan ala mun gane to akwai kira'ar kuma hatta ya kula rasul ya kula ba ya kula ba to me yasa wannan kira'ar aka fade ta aka ce dukkan abin da ma'anarsa shine madi in ya zo a mudari'i za ka iya masa sannan kuma ga ɗaya daga cikin nawasim ya biyo bayansa za ka iya masa fataha ko kamar ba. domin wannan labarin da aka ba mu ya riga ya wuce abinda Allah ya yake so ya ce mana hatta kalar rasulu amma sai Allah ya ce hatta kulun rasulu kaga wannan ya kulun ma'anarsa menene madi tunda ma'anar ta madi kana da dama kace hatta ya Kular rasulu ko hatta ya qulur rasul Allah sa mu gani hatta ya qular rasul wal ladina amanu ma'a dan kar wata kana karanta qur'ani kaga an ce hatta ya qulur rasul kace ka wannan akwai kuskure to karatun ka ne bai kai ba ba kuskure ba wannan ana samu tsakanin kira'at ana samu ai na sha wani san sai ce wane da wane sun karanta kaza ko wane da wane sun karanta kaza malamai da kansu suna cewa ta ni kan riwaya ta yi qira'a biyu kamar riwaya biyu ce sai kaga ɗaya ta ƙara ma ilimi wata ran dan Allah ka daure ka dauki shatabiya ka karanta daidai wal habbu tul asbi war raihan sannan ka karanta a ciki za ka ga wal habba dal asbi war raihan za ka kira ɗin da suke akan wannan ayar kadai nawa ne muna gane ha za ka kira ɗin da yawa kuma za ka ga ashe akwai fa'idoji na ilimi da yawa cikin kira'at shi yasa duk wanda zai tafsiri akan so a ce yana da ilimin kira'at dan ka ringa fitowa da mutane ma'anonin kuma ka bambance kira'a mutawatira da kira'a shadda akwai a da yanzu ka gwanin kira'o'in guda biyu duka kira'ai ne mutawatirai amma zikira da Allah ya ce inna ma yaksha Allah min ibadihi ulama haka kuwa iya ko to akwai kuma inna ma yaksha Allah min ibadihi ulama kaga wannan kira ce shadda kuma ta baka ma'ana guda wata ta ce kadai wanda Allah wanda suke suka wanda suke jin tsoron Allah su ne malamai kaga nan kuma dan an canja wasali ba za ka ce kadai wanda Allah yake tsoro a bayansa su ne malamai ba wannan kuskure ne kadai wanda Allah yake mutuntawa ya girmamawa a cikin bayansa su ne malamai amma dai kira ce sha hatta ya kula rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah har sai da wannan manzo da waɗanda suke imani tare da shi suke cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib ku saurara taimakon Allah yana nan kusa da ku saboda bi inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ma'ana duk lokacin da ya ga tsanani <clears throat> to za a ga akwai sauki a cikin wannan tsanani shi sa Allah ce ku saurara inna nasrallahi qarib to wannan me yake nuna ma wannan yana nuna ma cewa duk yadda za a buga rayuwa da yadda za a buga rayuwa za ga rindinar Allah rindinar Allah ita ke yin nasara Rindinar Allah ita ce nasara duk tsanani a cikin bin Allah babu nadama a cikin bin Allah babu nadama eh Allah na iya jarrabar ka a hanya so da yawa ma idan mutum zai samu matsayi mai girma za ga lokacin da yake bin kwazazzaban a cikin wahala yake bi yanzu idan ka yi karatu tun daga primary har zuwa jami'a tuno wahala da ka in ka yi karatun ƙur'ani tun daga farfaru da babbaku har ka zo kai biye har ka zo kai hadda har ka zo kai satu duk yadda ake har ka zo kai yanka takarda da Allah ka tuno wahala da ka ka tuno wahalar da ka sha lokacin da ake karatu karatu a tsangiyoyi wani abincin da kake ci in ka ci yanzu sai an kai ka asibiti in yanzu ka ci wannan abinci sai an kai ka asibiti ka dauko gajala kawai gajala kawai za ka dauko miyar kuka miyar ayo miyar kalkashi miyar taushe miyar kaza miyar kaza tuwon dawa tuwon masara tuwon gero tuwon waye za a hada a rufe a tukunya a sami kanwa da safa a zo a zafafa shi akwai daɗi <laughs> ka tuna wahalar da kake sha wata rana muna zaune a makaranta akwai wani gida kullum sai an kama da abinci mun yi wata da watanni muna ci amma ko abin da zai baka maki, a shi mata gidan kuturwa ce da haka muka ci muka more muka yi karatun allon mu ko muka yi gaba da yanzu ne amai zaka yi amma lokacin ba abin da ya dame mu na ruwan mu da wata kuturuwa ce ta dafa abinci ta ba mu kuma abin da ya shafe mu to ka tuno wahalar da ka sha ka tuna na yi karatu a gurin malami daga gama wanda ya san unguwar gama a kano zuwa gwammaja karatun ana idar da sallar asuba ake yin shi da ni da abokaina ba mu da keke muna samun aran keke mu taho kamar karfe uku za mu zo ga ja mu tsaya a sallar asuba mu buɗe littafin mu a karatu mu koma gida duk ran da ba mu samu keke ba to a kafa muke tahowa da gama mu zo nan ka ce mai kamar kilomita goma sha biyar a kafa za mu zo a mana karatu mu koma akwai lokacin da muka yi karatu da wani malami a cikin sabuwar biyu ke mun sha mutuwa daga brigade din zuwa sabuwar BUK Gwarzo Road ran da ba mu da kuɗi a kafa amma ko ka buga kace jiya kafa ba lalle bane da ke zuwa dan ka gane ita rayuwa sai ka wahala in ba kai wahala ba to ba za ka samu abin da ake bukata ba shi sa za ga yanzu yaran yanzu duka malalata ne amma da iyayenka suna son ka mahaifinmu gidanmu muna da wadata muna da komai amma ya ɗauke ne mai da ni cikin almajirai nake kwana kan kirgin saniya wanda wani zai kwarkwata ba za a sai mun wani ba sai dai tafasa ruwa ya yi zafi sai tsoma wanda a ciki da kwarkwatar da kwan sai su ya sama sai in zare wando na ɗaure in shan shi ci gaba da sa kara to kar ka ɗauka cewa wai kawai a ruwan sanyi ake rayuwa da haka wani yanzu ya ga da mota kai malamin ne na jin daɗi da kuma ban sha wuya ba da Allah bai sha wuya ba wani haka zai mace wallahi mun kasance da kyau to kuma lokacin da nake wahala ta me yasa baka zo ka tosiya mu ba wallahi mun sha yin sahur da mangwaro mu ɗaye mangwaro mu lasa mu sha shi kenan bi azumi ko mu sami gyaɗa gyaɗa ta kulliha ko ta gwangwani mu ɓare ta mutum sha ruwa shine sahur ɗin mu saboda ba yadda za ka samu abincin da lalace amma wani yana ganin kai sai ka dan daga gilas cika malamin nan Allah ya dage shi kuma lokacin da na sha wuya kana ina Allah ya sa mu da ci aran masa Allah ya ci يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Allah subhanahu wata'ala ya ce yas'alunaka ma da yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar sai Allah ce kulga ya musu ma anfaqatum min khairi duk abin da kuka ciyar na dukiya domin Allah ya cikin alkurani na kiran dukiya da alkhairi har makaram karanta mana wa innahu li hubbil khairi wa innahu la hubb wa innahu li hubbil khairi la shadid Allah ya shi dan adam wajen san dukiya yana da tsananin san dukiya haka dan adam yake iya da tsanan dukiya to shi sa Allah madauki sarki anan ya ce, gurare da dama cikin bakar Ali Imran Allah yana kiran dukiya da alkhairi ya ake ta zama alkhairi shine idan ka sarrafa ta hanyar da ya dace to duk abin da za ku ciyar na alkhairi falil walidai za ku ciyar za ku ciyar ne ga iyayen wal aqrabina da kuma dangin kuma kusanta wal yatama da marayu wal masakin da wanda ba su da shi wabni sabil da kuma wanda yake matafi su za ku taimaka da dukiya. Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin dukkan abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya san da wannan al'amari duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah ya san shi Za ka fahimci wannan ayar idan karanta abin da Imam Al-Baghawi ya kawo a cikin Ma'alimut Tanzil cewa wannan ayar ta sauka ne fi Amru ibn al-Jamuh wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kana shaykin kabirin zamani tsoho ne dattijo amma akwai kuɗi aka ce tsoho da kuɗi yaro to yaro ba kuɗi ba hmm. fakala ya rasulallah sai ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bimada na tasaddaqu wa ala man nunfiqu da me zamu sadaka kuma wa za mu ba wa wannan sadaka in za mu ciyar da dukiyar mutu da me za mu ciyar abinci za mu bayar ko kuɗi ko sutura ko me sannan in za mu bayar wa da wa za mu ba ko dukan mutane to sai Allah ya saukar da wannan aya da Allah ya saukar da wannan aya sai yake cewa yas'alunaka madha yunfiqun suna tambayar ka me za su ciyar kaga mun kalli wannan magana ta Amr ibn Jamuh Shi ne, me za mu ciyar kuma me wa za mu bawa to a ƙarshe sai Allah ya faɗi cewa ya ce kulma an faktun min khairi ga ya musu duk abin da za ku ciyar na dukiya na kuɗi na dukiya dukiya ba ta ɗaukan kuɗi kawai za ta ɗauki abinci za ta ɗauki sutura za ta ɗauki abin da duk mutum zai amfani da shi to duk abin da za ku ciyar kuma dukiyar nan za ku ciyar ku ciyar da mai kyau ba sai yayanka sun gama cin abinci ba ka dauko ka ba wa? ba sai riga ta fara yagewa a wurin ba a in kana da halin yi wani sabon aiki sabon ɗinki ba shi abincin da ba dafa ba ka ba shi ce cefane shi sa Allah ce lan tanalu birra hatta tunfiqu lan تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ba za ku kai matsayin masu da'a da nagarta ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so abin da kake so a cikin dukiyar ka ciyar da shi wa ma tunfiqu min shay'in amma dan kar ka dauka in ka ciyar da wanda ba shi kake so ba lada sai Allah ya ce duk abin da ka ciyar na wani abu to lalle Allah yana sanar da shi abin da aka fi so a sadaka shine in zaka ciyar ka ciyar da abin da kake so wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا abin da kake so shi ake so ka bayar nan ma sai ya ce kul ma anfaqtum min khairi sai ya ce falil walidai wannan da abin da zaka ciyar din a raba iyayenka yana tabbata ga iyaye wal aqrabina da danginka makusanta yan uwan mahaifinka da yan uwan mahaifinka wal yatama da marayu wal masakin da miskine wanda ba su da shi manzo Allah yace as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah mutumin da yake kulawa da matan da ba su da miji dan kar su shiga bala'in zane ringa taimakon su da abin da za su rayu dan Allah da miskine wanda ba su da shi daidai yake da wanda yake fita jihadi dan Allah wancan kuma yace ana wa kafilil yatimi ka hatani fil janna ni da wanda yake kula da maraya haka muke aljanna makota wa min sabili da kuma dan tafarki addinin musulunci baya son ruwa, so yake mu ringa kyautata wa juna da dukiyar shi yasa Allah ce wa ma taf'alu min khairi duk abinda kuka ciyar kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim lalle Allah yana sanar da shi an ce maimun ibnu mihran ya karanta wannan ayar sai ce hadhihi mawadi'un nafaqa ma dhakara fiha yace wannan hadhihi mawadi'un nafaqa waɗannan sune gurin da ake so ka ringa ciyar da dukiyarka sai yace ma zakara fiha qablan wala mizmaran wala tasawi da khashabin Allah bai ce ka ciyar da dukiyar ka wajen gidan kera ganga ba ko garaya ko kuma hotuna da ake yi na katako ka yi su ka ajiye a ɗaki wala kiswata hitan Allah bai ce ka je kai wa katanga a ba ka san da hada dadduma bango da ake sawa ko wani labule ya kewaye ɗaki wannan ba daidai bane almubazzaranci muna gane za ka ciyar ne a nan guri to da abin da kuka aikata na alkhairi lalle Allah ya san shi malaman tafsiri suna cewa wannan ayar an saukar da ita ne kafin ayar zakka ta sauka ayar zakka tana sauka daga nan kuma wannan ayar sai aka shafe ta haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa amma duk da haka waɗannan suna da haƙƙi a kanka mana yanzu bayan ma wannan din kuma sai ka ƙara da zakka zakka wajibi ce wannan kuma mustahabbi ne banda na iyaye mustahabbi ne alaƙa tsakanin ɗa da uba in ɗa ya fi wadata ya taimaki uba in uwa ya fi wadata ya taimaka alaƙar da ke tsakanin dangi da dangi wanda ya fi wadata ya taimaki wasu don kana da wadata dole ka ce da iyayenka dole ka taimaki danginka ka taimaka marayu ka ciyar da miskinai ka taimaka wanda yake a tafarki wannan shine gurin da ake zuwa a ciyar da dukiya da fatan Allah madaukin sarki da shirye da mu abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh